Gwamnatin tarayya ta jaddada aniyarta na haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Filato da kamfanin Donkan Nigerian Limited don kammala aikin tashar hada-hadar kasuwanci inda babu teku da ke yankin Haifan a nan jihar Filato. Ministan sufurin Najeriya Rotimi Amechi ya bayyana haka yayin rangadin gani da ido don duba yadda aikin ke gudana. Ministan ya fara ne da gabatar da roƙo gwamnatin jihar Plateau da ta sa baki wajen janye karar da kamfanin Donkan Nigerian Limited da ke gudanar da aikin ginin tashar ta shigar da gwamnatin da ta gabata ta jona jan bisa dakatar da aikin da rushe mata wasu sassan gine-ginen tashar. Resuscitation and reconstruction of the Hepang Dry Port Implementation Committee to make sure that by June when I come back this place will have ready. Minista Rotimi Amechi ya ce kwamitin da ke farfado da sake ginin tashar hada-hadar kasuwanci da kara azama don tabbatar tabbatar da cewa kafin watan Yunin wannan shekara an kammala aikin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce tashar za ta inganta kuɗin shiga wa jihar Plateau game da ba matasa da dama ayyukan yi. In mun samu matasa a ce dubu biyu ko dubu uku suna aiki a nan da mata da matasa banda haka in sun fara a nan ai abu ne wanda kudin shiga na shiga ma gwamnati so gwamnati za ta samu abubuwa da yawa za samu amfani shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a najeriya hassan bello ya ce tashar za ta rage cinkoson da ake samu a tashar jirgin ruwa amma na aiki kamar yadda kika gani tasha ce wadda za a yi ta kawo kayayyaki ko kuma fitar da su akwai su a ko'ina najeriya kamar nan jos maiduguri kaduna funtuwa da kano da ibadan da kuma isialanga a jihar abia state jirgi zai kwaso kaya daga tashoshin jiragen ruwa na port harcourt ko lagos a kawo nan idan an yi haka nan an so kama mutanen plateau za a kawo kaya daga india daga china daga america do a kawo nan aji a nan za a biya custom duty wannan zai shafi tattalin arzikin jihar eh, plateau kasar plateau allah ya mata albarkace ta da abubuwa da yawa wanda ake nema a kasashen waje so in mun fara wannan za mu fitar daga nan wannan tasha ce wadda za ka yi kawo kaya ko kuma ka aika su daraktan kamfanin donkan nigerian limited godfrey bawa ya ce yanzu haka aikin ya kai kashe hamsin da kammaluwa mutanen da za su amfana da wannan tashan mutane kamar north central da muke da shi wasu da kwara state da benue state da nasarawa state da plateau state part of um, federal capital ma kuma muna ganin daga nan zuwa wata shida allah ya so da. za mu so mu kammala wannan aikin. Basaraken gargajiya da ke yankin haifan ya ce al'ummarsa za ta ba da kyakkyawan tsaro wa tashar. Sunana Paul Bulus Taditok. Kwanakin baya da aka zo za a demolition a nan youth sun tashi sun ce ba su yadda ba. Yanzu dai da shike program din ya ci gaba tabbaci da za mu bayar ne. dan yara suka samu aikin yi a nan za su tare duk wani abubuwan da za su sami you know, shi eh, kamfanin na nan. mu a gaba gari muna nan muna sa ido ba za mu bari a saci kayan su ba ba za mu bari kuma a damejin kayan da yake na kamfani ba because mu ma za mu ci moriyan. Aikin ginin tashar hada-hadar kasuwanci ta tudun dai an kiyasta zai lankwame akalla naira biliyan talatin zuwa arba'in. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.